yau ina ce muna sha uku ko ga watan rabi'un al'awwal shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da biyar da talatin da biyar wanda ya zo daidai da na ga wata sha hudu ga watan januwari watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha uku sha hudu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu almiladi idan ana biye da mu karatu yau za mu shiga kitabul alqiblati kitabul qibla kitabul qibla kwarai-kwarai shi da alaƙa da kitabin da muke ciki na salatu ko ba haka ba don muna cikin kitabul salati kama kama duk abin da muka karatu na kasuru fi salati har zuwa kitabul kusufi kitabul idaini kitabul istisqa'i da sauransu duk kitabu kitabu duk salloli na yanzu za magana akan ina ne aka dibi a fuskanta a yi sallah a lokacin da za a yi sallah ina ne sai na rika kenan amma kamun sannan don a nuna darajar alƙibla ko ku wasu hukunci hukunci da sun karatu game da ita to sai amala ya kawo wasu maganganu ko ko wasu hadisai wayanda ba su ba su da alaka da sallah a'a suna da alaka da alƙibla ita kanta ba sai lokacin sallah ba yisi babu na farko in muka gan cikin wannan kitab ya ce babu nahayi عن an عن استقبال wal insanu ala hajatihi halin da ya tizgo daga fuskantar alƙibla alhali mutum yana bisa biyan bukatarsa haja a nan ana nuhin bayan gida sawa'un ko kashi na ko fitsari wannan shi ake nuhin haja malaman fito suna yake ba da waɗannan haja saboda ɗaya ka yawa kada haito kwalan kwalan to lalle fuskantar alƙibla idan mutum zai fi tsari ko zai yi bayan gida to lalle al'amari na wanda yake shari'a ta hana hanin malamin su yi manganu game da hanin cewa na hayar taharimi ko na hayar karaha amma dai kaulin da ya zama rajihi wanda a hasken hadisai da maganganun salaf duk gaba ɗaya sun ta kan cewa na hayar taharimi haramun nan to kan haka fuskantar alkibla a lokacin da kana bayan gida haramun nan haramci kuma wanda yake irin wanda ka sani na haramci sai dai a ina alamu sai manganu cewa a jeji a daji inda babu katanga babu gina ba cikin ɗaki ba wasu ambaci haka a yayin da wasu wanda kuma shine kauli rajihi shine mafi inganci an haramta ne a ko'ina kana daji ne ko kana gida akwai shamaki ko ba shamaki a cikin gida ko a waje bayan ice ko ga hilin Allah ko loko duk gaba ɗaya haramun nan game da cewa dai daji in babu a wani sutura ko babu wani abu ittifakan wannan kowa ya yarda amma game da cewa kuma in cikin gida na shi mana da cikin hukuncin ga wani hadisi da malam zai kawo wanda shine na farko حدثني yahya malikin. مالك عن Ishaq بن عبد Ibn ابن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق مولى لآل الشفاء وكان يقال له مولى أبي طلحة أنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمصر يقول والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذهب أحدكم الغائط أو البولة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه wannan hadisin shi ya nuna cewa ba a fuskantar kibla har cikin gida duk da dai a wasu ba su dokai ba saboda hadisin da attahi amma mu saurara mu jiya hadisin da muka diba daga yahya ibn yahya al-laifi ɗansa kuma marubucinsa ya ce ya bani labari shi yahayan daga malamin sa malik imam darul hijra as-siqatu sabt daga ishaqa ibn abdullahi ibn abi talha thiqatun hujjatun min at-tabaqati rabi'a shi ishaqa in mun sani abdullahi ibn abi talha din ga shi na wanda mun sallah sai ce ma abu talha ba barakallahu fi lailatikuma lokacin da dan abu talha ya rasu amma matarsa ta ɗayan kyakkyawan hali wanda ta boye masa sai da suka yi abin da suka yi daga ba mu sallah sallah da ya ji labari karshe da ya ce barakallahu fi lailati kuma sai an ka samu abdullahi wannan ehin to ɗansa shine ishaqa ishaqa shine malamin imam malikin yana cikin ɗabaka ta hudu sika ne hujjatun kamar yadda ibn hajar ya faɗi a cikin at-taqribu an rafi ibn ishaqa daga rafi ibnu ishaqa shi ma fiqatun na min at-tabaqati thalitha maulan li ali shifa wani maula ne na iyalan gidan shifa'u dama ina jin an ta ambaton wannan idan an ka ce alu fulani to shi wanan da iyalin gida ne gaba ɗaya ko alu fir'auna da fir'auna din da mabiya baya ne ko da yan wuta na ko to saboda haka an ka ce alu shifa kenan yana yiwa ya zan kai tsaye shi maula ne ga ashifa'u kamar shifa'u da ita da diyanta da kaka da uwayenta da mijinta da sauransu kaga sai ya zan dai duk bawan suna ko ko maulan suna ita ashifa dinnan mace ta ita ce bintu abdullahi ibnu abdu shamsin abdu shamsin can wancan kakan su usman bin affana an gane ibnu khalidin sahabiya ce ita wa ita ashifa dinnan to yaron gidanta ne maula dinta ne shiwa shi rafi ibnu ishaq mun fahimci wannan wa kana yuqalu lahu ana ce masa maula abi talha kuma ana yi mai wannan a dangana shi ga abu talha ma'ana wa kana yuqalu lahu ɗayan biyu kamar da malamai suka fassara ɗayan da ya fi ringan jayi na cewa kuma an ce maula na abu talha shi wa kana yuqalu lahu kuma an ce wasu ce wancan na amma wasu ce ma'ana ka ya fihi ni, ko kamar kaulin da ya fi shahara a ki ya suka ce ya zama ga hannun wannan ya zama ga hannun wannan an fi sani ne da maula abu talha amma alhali kuma ya zauna ga ashifa an fahimci wannan to shi dai wannan rafi ibn ishaqa wanda muka ce thiqatun na hujjatun na annahu sami'a aba ayyub al-ansari ya ji abu ayyub al-ansari babban sahabi mai masaukin manzon Allah sallallahu alaihi lokacin da manzon Allah ya zo Madina mai masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahiba rasulullahi gashi na faɗa ma kurur kuru ya ji sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abu al ansari wa huwa bi nisra alhali yana nisra lokacin da ya wagga magana lokacin da yana jin wannan magana lokacin da aka kai abu ayyub al-ansari misra saboda ya jagorancin su a lokacin da aka sa umman lokacin su umar bin khattab radiyallahu anhu ya kula yana cewa kamar matsayin a wani a kai shi wani kantoma ko ko mai rukun ƙwarya a wani wata jiha ko ko wani gari da a kai shi gari an ka ba shi gida to gidan da an ka bashi shiga na duddubawa sai ya ga toilet ɗin gidan yaucin ɗin gidan masai ɗin gidan yana dibin alkibla ma'ana in dai za ka zauna zaman da za ka ji daɗi zaman wanda an ka aza shi to gabas alkibla za ka diba kila man fahimta kamar irin da waɗannan namu yanzu na zamani wanda an ka zo an ka aza kuma wanda za ka ka zauna to kaga dole ya zan in dai za ka zauna to dole ka zauna wanda yake ko to sai an ka sai a samu rashin sa'a sai zan yana dubin alƙibla to irin haka abu ayyub al-ansari ya samu kai ne sai ce wallahi ma adari kaifa asna bi hadhihi al-karabis ka eh wallahi ban san yadda zan yi da waɗannan toilet wurin wurin wurin wurin kashi ba karabis jabu kirbas al-kirbas al-mirhab al-mirhab shine wurin kashi ana cewa kirbas ana cewa mirhab mirhab lugha ce ta jazira lugha tsakanin makka da madina mirhab a yayin da kirbas lugha ce ta yan yamen kusan akwai bambancin yare da yare kamar da kasan sakkwatanci da kananci ko eh kila in muka ce sakkwatanci masai ko ina da masai mun yi sani in ka zo ne sai ka ji an ce shadda ko mhm, to to kamar haka nake mm, ko salgado ana cewa Na'am, wallahi نعم يتي والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكراديس أي المراحيض Tunda an riga an gina su, kuma in dai kana son zama ka ji daɗi sai ka zana da suke to kuma ga suna jibin gabas ko ko suna diba alƙibla abin da yasa yace haka yace wa qad qala rasulullah yace gashi ko alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza dhahaba ahadukum al-gha'ita aw al-bawla fala yastaqbil al-qiblata wa la yastadbirha bi farji wannan sallah ta ce idan ɗayan ku yazo a ya zo biyan bukatarsa ta hanyar yin kashi ko fitsari to kada ya huskanci alƙibla kuma kai ya bata baya da al'aurarsa kai zai ya kware al'aurarsa al'aurarsa na dibin gabas alƙibla ko ko ya kware al'aurarsa al'aurarsa duburarsa ta baya tana dibin alƙibla ko ya zan gaba ni na dibin alƙibla ko baya ni na dibin alƙibla kai haka nan to yanzu ya zan yi malam imam malik nan ya tsaya hadisin ya ya tabbata a cikin bukhari da muslim da sauran abu dauda yace fa kunna nan harifu wa nastaghfirullah ta'ala sai muka kasance a akai aka tambaye shi abu ayyul sato da kai zaman ka a eh, misra hakan gama ya kai. yace to da muka je muka zo muka zo dole dai mu karkata ba mu dima alƙibla sai mu zaudawa da dai ba mu jin daɗi kuma in muka gama sai mun istighfari saboda ko ba don koyi ba shi tole din mu ya ga gabas ai ko ba haka ba ko mu ba mu jibi gabas ba saboda haka sai zan mu rinka istighfari ga Allah na akan lalura amma duka sai sun roki Allah ya haife musu wannan shi ya nuna mana mi ya nuna mana haramcin diba alƙibla kuma shi ya nuna mana shi ya nuna mana ashe fahimta Abu Ayyub al-Ansari da fahimtar mafi yawan sahabbai ko da cikin gida ne tunda ka san da ko karaji su gaba daji na ba don da daji na mi abu ya zai ce dole ta ai ba ta kama dole ba ko ga ashe ba hili na ba saboda haka ashe mafi yawan fahimtar sahabbai kuma karkashin wanga hadisi to lalle ba a jibin gabas in ana kashi sawa'un cikin yauce ko ba cikin yauce ba ko ko cikin cikin tole ko ba cikin ba in lalura ta kama tole ɗinka yana jibin alƙibla to kana aika dan zauda ko ba haka ba kamar yadda shi abu al-ansari kai wahdathani an malik an natu'il an rajul min al-ansari anna rasul allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tustaqbal al-qiblatu bi lighait aw bawl hadisi da dai zahiri ne sai haka mamun qati'i amma hadisi na tabbatacce ya tabbata a hanyar da dama a sa'i abu sa'id al ya kawo shi salman al-farisi ya kawo shi anas bin malik ya kawo duk irin waɗannan amma dai nan imam malik ya kawo shi kamar kamar haka daga malik daga nafi'un an rajulin min al-ansari daga wani mutum daga cikin lansaru ko a istilahi an ka ce ansaru sai sahabi a istilahi din yanzu misali mutane madina baka ce musu ansaru ne yanzu misali ko ba haka ba a istilahi an ka ce al-ansaru mutanen madina illa dai kamar da ibn abdul bar yace ruwaya da ta shahara an malikin an nafi'in an rajulin min ansari an abihi an abihi kila an fahimta yace akwai mutane guda biyu na ba faɗi suna ba mutum guda na ba mutane guda biyu na to halin dai ba mushkila don yanka ce rajulul ansari shiru ila annahu sahabiyyun to kuma sahabi ko da ya rawaito ga sahabi dan wani kaga za mu shi naka fi a yayin da kuma in ya cire sahabi dan wani la mushkila tun akwai irsalus sahaba mursalus sahabi sahihun ai ko ba haka ba eh alhamdulillah saboda haka kuma hadisi ingantacce na in muka diba ma a wasu hanyoyi da yawa da sahabban sun ka fito irin Salman al-Farisi ya ce kai wani mai bai hude ka ce mai kai ina ba ganin mamakin addinin ku wai Muhammadu ɗan ku komai hada muku har da kashi har da wadaha kashi ce kwarai da gaske annabi ya koya mana ku har kashi ya koya mana kada mu yi tsalki da hannunmu na dama kada mu taɓa zakarin da hannunmu na dama kan mu yi kaza kan mu yi kaza sannan kan mu fuskanci alƙibla lokacin da muke biyan bukata kuma kan mu ba ta baya a ga duk hadisi ya ce na insha Allah نهى من صلى ya hana an tustaqbal alqiblatu a fuskanci alqibla li لغائط aw bawlin don lokacin ga'ibi ko lokacin bawli to kauli na biyu wanda ma wasu malamai suna ganin cewa a'a idan cikin gidana na ko ko cikin birni an gewaye gidan ka tsakiyar gidan wani gidan wani ga gidaje sun gewaye ka gidaje gidaje gari gaba daya to babu laifi game da haka nan daga cikin wanda sun ka fahimci wannan kadiyar akwai abdullahi ibn umar shi babban sahabiyan manzo sallallahu radiyallahu anhu amma sai dai shi ɗaya adda wannan fahimta cikin sahabbai sauran sahabbai sun saba masa ɗaya kenan sannan kuma cikin malamai imam malik da ya ɗauki wannan fahimtar tawa ta fatawar abdullahi bin umar sauran malamai da sun saba mai ba su doka ba hasali ma hadisin din da abdullahi bin umar ka hukunci da shi shi na sun kai hukunci da shi kuma da sun ka hadda hukunci banban da banban kila an fahimci wani abu bari mu karanci hadisin imam malik cewa babu rukhsati fi istiqbal alqiblati li bawlin aw ghaibin rukhsa da tazo akwai rukhsa rangwami ko dama rukusa ana samun ta bayan an hana abu sai a samu ɗan rangwantawa rukusa da ta zo ana fuskanta da ƙibla a lokacin fitsari ko lokacin bayan gida haddathani yahya an malik an yahya ibn sa'id al ansari kenan an muhammad ibn yahya ibn habban bi fatih al ha'i habban ba ibn hibban malamin hadisi ba wancan mai sahihu ibn hibban ko ba shi ba wanga ibn habban ehe to shi Muhammad ibn Yahya ibn Habban an ammihi Wasi' ibn Habban daga baffansa wan wan mahaifinsa ko kanin mahaifinsa wane ne Wasi' ibn Habban dun da Yahya din da Wasi' din su biyu din diyan Habbanuna an fahimta yi shi dai Muhammad ibn Yahya ibn Habban thiqatun sabtun min tabaqatir rabi'a shi amma da ne Yahya ibn Sa'id Yahya ibn Sa'id mun sha faɗi ne mun san tabaqar da yake shi ma yana cikin tabaqatul rabi'a an ammihi wasi' ibn habbana min shi ammin sa wasi' ibn habbana wannan akwai wani abun ban shawa ciki imam malik akasari yakan ruwaito hadisi in zai hitowa ta layin abdullahi ibn umar mutum guda aka a tsakani ko an malikin an nafi'in an abdullahi ibn umar ko an malikin an abdullahi ibn dinarin an abdullahi ibn umar dama da abdullahi bin dinarin da nafi'u akasari sune malaman imam malik a hadisin bangaren da ya hito wajen abdullahi bin umar kaman yau gashi ya roto cikin da mutum uku kamu ya kaiwa kamu ya kai wajen abdullahi bin umar wannan shi aka ce mai alhadisun nazil ko hadisun nazil na inda imam malik ya bi ta hanyar nafi'u ko ya bi ta hanyar abdullahi bin dinarin tsakani da tsakanin abdullahi bin umar mutum gudana amma yau da ya bi ta hanyar Yahya ibn Sa'id sai da aka samu ta uku ga Yahya ibn Sa'id ga Muhammad ibn Yahya ibn Habbana ga babban Wasu ibn Habbana mutum uku daga nan an ce idan sahabi idan tabi'i yayi irsal yayi jumping yace annabi ya ce ko ba haka ba babu tabbacin lalle kai tsaye cewa ga sahabi ya ji shi ko akwai yiwuwar ga sahabi ga tabi dan uwa kai akwai ma yiwuwar kamun akai ga sahabin akwai mutum biyu don an ka ce an samu akwai yanda da tabi'ai uku wanda fi tabakatin wahida duka suke su wanga ya roto ga wanga wanga ya roto kuma duk tabakatin guda suke kamu akai ga sahabi gashi iri ne mun samu irin wannan duk da dai wasi'u tabakatin sadisa yake amma da Muhammad ibn Habban da ya habna Sa'id al-Ansari tabakatin rabi'a suke mun fahimci wannan shi yasa mu gane islahin malamai da sun kace hadisun mursalun hadisi na da'ifi don ba lalle na ga sahabi ya ji ba to alhamdulillah yanzu dai gashi mun samu hadithun nazil in kana karatu a hadisi aka ce ka bada misali akwai hadisin imam malik al'ali wa nazil ta hanyar abdullahi bin umar ya ina za ka samu nazil wal ali sai ka ce an malikin an nafin abdullahi bin umar al hadisul ali kenan sannan an malikin an yahaya an muhammadin an wasi'in an abdullahi bin umar hadisul nazil mutum uku kama abdullahi bin umar amma da hadisai ingantattu na ba matsala ta ba an abdullahi ibn umar daga abdullahi ibn umar hadisi na tabbatacce wannan fa annahu kana yaqulu shi abdullahi ibn umar ya kasance yana cewa inna unasan yaqulun ina mamaki wai mutane suna cewa idza qa'adta ala hajatika wai in sai ka zana kan bukata kana son kai bayan gari kai bayan gida wai fala ta saka bil qibla ka kakka fuskanci al qibla a cikin gida wai kun fahimci magana ce mamakin yake wai ana cewa har cikin gida kakka fuskanci alƙibla wala baitul maqdis kuma kakka fuskanci baitul maqdis wannan fuskantar baitul maqdis a hadisai a fahimta sosai sai ga yan madina sai ga yan madina amma wanda ba dan madina ba babu haramci ko hani game da fuskantar baitul maqdis amma in kana madina da kadi baitul maqdis to ka ba alƙibla baya kila an fahimta da kadi baitul maqdis tun tana arewa ga madina a yayin da ita ko ka'aba tana kudu ga madina saboda haka da ka ba alƙibla da ka ba sham ko baitul maqdis baya da ka diba baitul maqdis ka ba alƙibla baya ko yawwa to haka fikihun yake amma haka ce dan Najeriya bai diba baitul maqdis duk da dai nan kilan za mu diba baitul maqdis gabas za mu dibi ko daga Najeriya ko kila ku yan masu da sun kasan abin da ko gabas na na jin babu shi babu shakku ban manta ba kaga kawai ba baitul maqdis an magana ba illa kawai don an yanke tibis na mu alqiblan mu gabas take nan mun samu muwafaka daina eh Allah ya samu gani yace ina mamakin a ce haka kuma har cikin gida qala abdullahi sai abdullahi yace to laqadir laqadir taqaitu ala zahari baitin lana ni gani na hau bisa ban ɗakin mu can bisa tsoron ɗakin mu yace baitin lana ya dafa ne saboda baitan hafsa ta baitan hafsa na radiyallahu anha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dakin tana ya hawo da dai kaga tun da ƙarya kaita kaga ai dakin kenan ko mhm. ala zahari baitin da nabi dakin mu na hau aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa عليه wa sallam ala لبنتين ni ga mun sallah sallan ya aza kawace guda bisa wani tubale ya aza kawace guda bisa wani tubale ka aza nan bisa bulo nan bisa bulo kuma mustaqabila baitil maqdisi yana fuskantar baitul maqdisi kenan yana ba alƙibla yaya baya kenan ko li hajatihi kuma yana biyan bukata to sannan ku ce min wai wai ba a ji baitul maqdisi ko ko ba a ji alƙibla a cikin gida nan bakin gabar ta kari bar kamun mu bar mutum hadisin kamun mai magana kan gabar sun makala sannan shi abdullahi bin umar ya ce ma wasi'u ya yi mai shagube ya ce sannan kuna cewa haka kamar irin malami ya ba ɗalibi ne wata amsa sannan kuma ya ɗan shammatai ce la'allaka min alladhina yusalluna ala awrakihim ka gane ka ina ganin kana cikin masu ƙancin karatu masu sallah ala awrakihim in sun kai sujuda ba su ɗagu ɗuwayensu ko ga nan zai fassara ƙara qultu la adri wallahi yace to ban sani ba ko ina cikin su ko ban cikin su bari ma malik fassara muna kala malikun ya'ani abin da ya kare ka cikin waɗannan da ba su daga duwayen su in suna sallah ya'ani alladhi yasjudu wa la yartafi wa ala al-ardi yasjudu wa huwa lasiqun bil ardi shi ya kanu shi mata tana yi amma lazimu ya kanu shi mi an lazimu wayanda haka haka nan sani ba sai dogon karatu ko ina ganin kana kai ma kana cikin irin waɗancan wanda ba su dogon karatu ba kila ba sanin ko kun gane wa irin wagar jumloli jumloli na waɗanda yake na lokaci na in ana yayin wani abu sai a danganta mutum gare shi kuma a ce yanzu irin yayin ga da ake ciki sai a ce ina ganin kana cikin ta Allah na ko ina ko ko da an ce ma nan ni aka miki kenan kila dan bidiya ko eh to waɗanda a yanayin lokacin nan sun san wa aka miki to irin waɗannan to sai mu koma ga fikihun hadisi din lalle hakikanin wannan hadisi haka yake tabbas hadisi ingantacce na abdullahi bin umar ya hau ya ga man sallah na jirin baitul maqdis hasali ma ba nan ɗaya ba ma jabiru ibn abdullahi ya rawaito hadisi ingantacce daga manzo sallah sallah yace na hannabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an nastaqbil al-qiblata bi bawlin annabi ya hana mu fuskanci al-qibla in muna bauli fara aituhu amma ni na ga annabi na gan shi qabla an yi da bi'ani kamun a karɓi rayuwa ce da shekara guda kamun ya rasu da shekara guda ni na gan shi yastaqbiluha yana fuskantar kibla ni na ganin kila fahimta sai ka hada hadisai biyu ka samu kuma tabbacin hadisai biyu dazu labin bin Umar ina ina ya barki ne kibla bai ko yanzu ne ne barki kibla kaga duk gaba da abin da an ka hana an yi ko yace to sannan kuma yace amma shi na jabi ya kara da wani yace to shi lalle annabi ya hana amma shi ya ga annabi na yi wannan hadisi rahu imam ahmad wa abu dawud wa ibn maja wa tirmidhi al muharrar na ibn abdul hadi shi ka wannan yace wa wa qala hasan al gharib wa ibn khuzaimah wa ibn hibban wal hakim yace wa sahahahu al bukhari ko an ka ce bukhari an ganta shi aiki ne ta kare ko to wannan hadisi biyu din su malamai suka hada suka ce sai suka gaci cewa ya za mu fita. fitar da wancan na jabiru na abdullahi da na abdullahi ibn umar wannan na cikin motsa sai wasu malamai musamman daga cikin su imam malik akan gaban su yace duka hadisan suna nuhin cikin gida don dole mu bambanta sai mu ce hadisan na hali suna nuhin waje hadisan halacci suna nuhin gida ila ce haka amma hakikanin gaskiya wannan shine kauli wanda yake an saba masa ko ba shine sahihin ba ko asahhu ba suka ce al'asahu cewa an hana gaba ɗai ko a cikin gida ko a daji ko a ina to suka ce ai ba mushkila ga haka don saboda sai mu koma usulu a usulu an ce alqawlu muqaddamun ala alfi'l idza ta'arada alqawlu wal fi'l qaddima alqawlu ala alfi'l idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abu yace kakkuyi to babu ruwanka ka dalilin ka ce kai nan kana yi ya kakkai ko wannan hadisai haka suke a ko'ina ina hadisul wusal hadisun doren azumi ba yana doren azumi ba shi me yace musu kasu yi ko sai sun kace mi yawwa sai sun kace ai kai kana yace ni ba irin ku nake ba shi yasa malaman usulu gaba ɗaya sun tattace irin wannan hadisai hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam inda aqwali ɗinsa ka zaɓa ma abin da ya aikata gaba da ittifakan usulu idza ta'arada al-qawl wal fi'l qaddima al-qawl 'ala al-fi'l da suka ce manzo sallah sallan wance yana yi babu ruwanmu ko ba haka ba amma tunda ya ce kan mu to kan mu ya hana mu to kan mu wannan kenan na biyu suka ce kuma ai kai abdullahi ibn umar ka yi kwankwanto da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ba waje zo yayi ba cikin gida ya zo yayi har ya boye akwai abinda da manzo sallallahu alaihi wasallam ka so ai koyi da shi ya boye kila ku fahimce ni ai tun da har ya shiga har cikin gida har ya ɓoye kai ka taka hakan leko ko ba haka ba ba bukatar koyi da wannan kira ku fahimta suka ce wannan shi ya ƙara ɓoye wadda manzo sallah sallah ya shi ya ƙara zama ne khusus saboda haka idan manzo sallah sun yi yayi hani to babu hanin da ka warware wannan sai wani sai ijaza ta hito baki ne kamar ni kuntuna haitukum an ziyaratil quburi fazuru ana sai ya kuma warware da kai ne amma in bai warware da kai ne ba to tana nan wadda take babu jaya babu gardama wannan shine imamu shaukani yayi tahririn sa a cikin muntakal akhya muntakal nail eh, al muntakal akhya kuma shine sake taharirin sa a cikin as Jarra, wanda kuma shine duk malaman da suka biyo baya da na kamu na irin su ibn abdul barri da sauransu suka rajjaha kila fahimta suka ce shi ma abdullahi bin umar ya fahimci haka daina amma ai ya nuna shi da yadda wannan kaulin don har ma cewa kai ina mamakin wai mutane su kama cewa kaza kaza kaza kaza ni na gani ka kauli ne daina ko ashe abin ya shahara kowa fadin ya kai ba a yi kila ba sani ko fahimci haka kowa fadin ya kai ba a yi illa shi abin da ya gano mai idan ne ya kasu ya kawo hujja da shi na kulle halin wannan shine zance game da waɗannan hadisai guda biyu kaulin da yace lalle har cikin gida da waje duka ba ai shine ya zama rajihi amma in kaji wani ya ce a bane cikin gida to kakka tadda jijiyoyin waya ko ba haka ba kaulin abdullahi bin umar na yabi kuma la Allah wadancan bayanai ba samai ba walhamdulillah babun nahayi anil busaqi fil qiblati masha Allah aka ce imam malik rahimahullahu ta'ala ya yi wani tartibi da su masu cewa hana kuskanta alƙibla gabas da yamma haramun na ga kowa an gani haramun na ga kowa waje ko cikin gida aka ce to shi da kai ne sawa'un alima aw lam ya'lam yayi wani tartibin da ka nuna akan kaulin waɗancan na cewa cikin gida da wai shine raji na farko sai ya buɗa da cewa babu na haicen farko na babi na farko an istiqbalul qiblati wal insanu ala Ya yakka hadisin abu ayyub al ansari muka ce ina an ka a gida ko daji bai nuna cewa ashe kaulin ce har cikin gida ba sannan sai ya kawo kuma babu nahyi anil busaqi fil qiblati shi ma bari ku jiya ko wanda daga ciki wasu malamai na zamanin ga daga baya-baya da shi suka ƙara da fiƙihun cewa kai bayan gida cike da waje haramun na gashi haddathani yahya an malikin an nafi'in kaji hadisu ko na kusa kusa an abdullah ibn umara anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ra'a busaqan fi jidaril qiblati annabi ya ga busa kaki ka kako kai tuf gaban gwal kaza miki ko ya gane ina fi jidaril qiblati gaba ga alqibla ga bango bango amma in wanda ka dimin alqibla fa hakkahu annabi ya sa wani abu ya karkare shi kuma aqbala ala nas sani huskanto mutane fa qala yace idza kana ahadukum yusalli fala yabsuq qibala wajhihi fa inna allaha tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi ila sallah idan ɗayan ku yana sallah ko idan ɗayan ku ya kasance yana sallah to kai ya shi kai ya yi kaki ya toha gaba ga fuska ta gaba gare don Allah tabaraka wa ta'ala yana nan gaba gare idan yana sallah kila fahimci wannan gaba gare wannan hadisi ta bangaren aqida amin ruha kama ja a batta wadda take fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi a batta ake babu tawili bila takyifin wala tamthilin wala tashbihin wala taharifin wala ta'tilin a batta kamar take kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibala ko don da shi yan bida ka cewa to ga hinan da wajahi yana sallah ke ba da wajahi kana sallah can ke ba da wajahi yana sallah Kaduna da wajahi yana sallah Kano Lagos Sokoto kaza ko kenan ina Allah yana ina haka suka <laughs> ko ba haka ba mhm, to in sun ka kuma kakkawa ne su su sai su rikici ko ba haka ba mhm. sai suka ce da sun kai haka sai sun ga a ah, so raba Allah da yawa ko sai sun ka hararo wannan ko sai sun ka ce wala kullum wala juzun wala fokon wala ta tahatu ko bai kasuwa bai rabuwa shi ba duka na ba kuma rabi na ba ba gutsure gutsure yake ba kuma ba jimilla wuri guda yake ba <laughs> babu shi kenan ko <laughs> saboda haka ka batta wadda take fa inna allaha tabaraka wa ta'ala ke bala wajen idza wanda hika sani Allah shi haka annabi naka magana hika sani Allah ko ba haka ba wannan kam mu zo mu kara hadisi na gaba وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى في جدار القبلة بصاقا أو مخاطا aw nukhamata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga bosakan majinar kaki kaki ta gaba kenan ka ka ko kai kar ka chuk aw mukhadan ko majinar hanci ka sharto ki ko ba haka ba aw nukhamatan ko majinar baki irin wannan ko yana magana sai majina ta taso haka ko sai ji ta dalam dalan ga baki sai fiti ko ita ko busakun sai an sai an yi wani kakari to ɗaya ga tsaki dai ta da ya gani fa hakkahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kankare wannan abin ko suna ambatawa hadisin yana da hadisin game da tohi a alƙibla suna da yawa akwai hadisin da ya tabbata mun sallah sallan ya ce man tafala tijahal qiblati wanda ya tofi gaba ga alqibla qibla in kun kaji ba hadisi imam malik guda biyu ɗin da wancan na farko na abdullahi bin umara da wannan na aisha radiyallahu anha akwai wata kalima da an ka faɗi ra'a busaqan fi jidaril jidar gaban gona haka na hadisin Aisha radiyallahu anha cewa ce anna rasul da alaihi wasallam ra'a fi jidar ka faɗi ko wannan hadisan ne hadisan Imam Malik radiyallahu anhu ko hadisan waɗanda saura sun karwaito ga wanda suke man tafala tijahal qiblati wanda ya tohi gaba ga alqibla gabas ga alqibla ba faɗi jidar ba a fahimta ja'a yawmal qiyamati wa taflatuhu bayna ainihi zai zo ranar kiyama tohin nan nashi shi ma za a towa mai shi ya zo shi asayin irin galahin da yawa Allah kusa akwai irin waɗannan aljaza'u min jinsil amal irin laihin da aka yi duniya sai ka tahi da siffan masu shi ko yawa da ganin tohin majina ga wasu kafe kafa ɗan tohi ga gabas ko ba haka ba wannan hadisi haka yake to kan wannan jazama imamun nawawi imamun nawawi ya yanke hujja ya yanke kai tsaye bilman yace haramun na tohi gabas fi kulli halatin kowane hali Dakila salati wa kharijaha kana cikin sallah ko baka cikin sallah wa fil masjidi aw ghairi a masallaci ko ba masallaci ba wannan na kafa don mutane su kula wannan tarbiyyar ba mu da ita abin ban mamaki in ya mure shi ga tarbiyya ko da kin ya mure shi gantaka ta amma dai bai son tohi ka tut sai ba abinci ko eh eh duk da shi gantaka ta to amma tsari na na musulunci ko tunda wanda ka tutu gaba ga rai kuma ya ce to kaga ai ya ki majina to ai ka shiga kai, ko ba haka ba kai ba ture da shi da wannan kila ko sai ya mace haka nan ko ko musamman dai masu maganar lahiya ko eh eh to a mutsari na musulunci ba a kaki ko zubar da yawo gabas ko za ka fi sar sai dai kai ko kudu ko arewa amma kakkari ba alƙibla da koyo shi fi sala dakhil salati wa kharijaha wa fil masjidi aw ghayrihi haka yake haka ibn haka sanani yace a cikin subul salat yace fa idza kana al basq to ibn san ibn sanani yace fa idza kana al basq tijaha al qiblati wanda abin hikar muku idan tohi ga al qibla ya kasance fil bunyan a cikin jini a cikin jini tunda mun imam malik jidar yace ko in ya zama manhiyu anhu an manhiyan anhu an hana shi muharraman kuma haramtacce na ala afala yakunu al-bawlu wal ga'idu tijahahuma muharraman kuma in larabcin shin bauli da kashi shi da aka zanta gaba ɗai ka dibi ka yi bauli ko ka dibi alƙibla tsararararara ko har kayan al'aura ka gani kana tsarara kadibi dibi alƙibla da bauli to shi shi ya nauyi ko ko to ya nauyi in hattohi an hana filik masjidi aw ghairihi dakhila salati aw kharijiha in hana to yace afala yakunu albaulu wal ga'itu tijahahuma muharraman eh yakunu min babi aula kila fahimta to wannan shina wannan a cikin tamamul minna na fi ta'liki ala fiqh sunna wannan shine akawal din da malamai suke ta kawa na tsani tsara lokaci amma dai kuna son qadiyat ku ba ta cikin nailul awfari ya shaukani shi ma ya kawo ta mai subul salami sana'an ya kawo haka nan da yazo kan qadiyat na cewa an yi umumi ga zagayawa ko kashi ko bauli cikin masallaci ko waje kamar yadda ce tartibin da imam malik yayi sai suka ce to ai in dai hadisin abu ayyub al-ansari wancan dan misra yayi koki game da haka nan sannan bayan an ka hadisin abdullahi bin umar ga hadisin umar da hadisin aisha ga tofi gaba ga alƙibla tohi na majina in har dai tohin majina shi ma an hana to ai bauli da kashimin babu aula kila an fahimta duk da dai shi a cikin hadisi imam malik jidarul qiblati an kace ko to ai shi yake zahiri kan cewa shi ma ashe kashi fi wara'il jidari shi ma an hana asali ko mun gane take hon to ala kulli halin kadiya ce dai haka take wasu sun tafi kan cewa lalle cikin gida ko waje a yayin da abdullahi ibn umar ya tafi kan cewa ban da cikin gida sai waje wanda shine kaulan da malik ya dauka ga wani hadisi muna magana yanzu tunda sallah muka ba mu komo bar mu komo ga sallah malik ya gabatar da hadisan guda biyu kan darajar kibla ko akwai wani abu da suka kara ambatawa Allah kuma yana cikin lalle hujjojinsu su suka cewa me yasa mun sallah sai bi al-qibla ko gabas ko ya bata baya sun ka ce man sallah sallan ya haɗa alƙibla ya ko ba haka ba shi yasa shi yana jin alƙibla yana bata baya ya zan khasun lahu ya haɗa ka'aba kai hasali ma huwa afdalu khalqin lahi ai da an da haka ko saboda haka ya alƙibla mhm, yana daga cikin abin suka ce khususiya ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam babu ma ja'a fil qiblati ma'ana nan me hukunci idan kai sallah baka dibi gabas ba bayan ka iya ka kokarin ka sai an ka samu matsala ko da ka kare sallah sai an ka ce mai ai ba alƙibla ta ba ko ku a kana ciki an ka faɗa ma kila ba ku kake haddathani yahya an malik an abdullah ibn dinar an abdullah ibn umar kun ga bin karam la abdullah ibn umar daga imam malik in ma za abdullah ibn dinar na ko zan nashi annahu qala bayna an-nas bi quba wata rana mutane suna a ƙuba inda manzo sallallahu alaihi sauka lokacin da ya shigo Madina ko fi salati subhi suna sallar subahin id ja'ahum atin sai ga wani mai tahuwa ya biyo musu ta wurin shi ya taso daga masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ko da yanzu suna sallah sai ce inna rasulullahi صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل عليه Laylata قرآن qad unzila alaihi lailata qur'anu annabi sallallahu alaihi wasallam an saukan mai da alqur'ani daren ga da ya wuce daren ga al-lailata ma'ana daren da ya wuce akwai wani abu ga larabci a bangaren larabci akai al-laila tana fassarata a lokacin da duk kasausar da aka magana idan da sallar subahin ko in ce da keto alfijiri hakka mun zawali kamu a zuhur idan mai labari ya ce ma alailata yana nufin daren da ya wuce kila fahimta idan an kai azhar da bayan azhar har la'asar har magariba ko ba rana ba ta da ba in ya ce ma alailata yana nufin daren da attahi kila fahimci wannan a duk lokacin da ya magana sannan za ka dibi alailata da sahe zuwa zawani. wanda ya wuce kenan al-lailata ba'da zawali zuwa gulubi shamsi garin da atta yake kila an fahimta idan ko an kai al-asr ko bayan al-azhar kana so kuma ka ce al-lailata amma kana nuhin najiya to baka umarni da al-lailata sai ka ce al-bariha al-bariha kana nuhin daren jiya muddin an kai al azhar an fahimci wannan to tunda kaga wannan ya zo suna sallar subahin yace ko yace ni kada unzila alaihi al-lailata qur'an an saukan masa qur'ani wannan dare wani dare wanda ya wuce jamil wa kad umira an nastaqbil wa kad umira an yastaqbil al-qiblata an hus an umurce cikin wannan daren an aka saukan mai nani ya uskarci al-qibla qad nara taqallubu wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha ko fa haitu ma kunt fa walli wajhaka shatr al daren na an ka sauka mai ita saboda haka fastaqbiluha ku bi umurin da aka ba annabi kuma ku fuskanci alqibla wa kanat wujuhuhum ila shami lokacin da yake musu wagga magana kuskokin su suna jibin baitul maqdis sham bayan su yana ina ka'aba a bayan su ko fastadaru ila alqiblati sai suka nada tari. ko suka yuton suka ka juya suka riga ni kibla umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam sadda kaji sannan za a yi wa an turuka al ma'siyata fi sa'atiha ba sai an gama ba sannan zai bari sai ya juya wannan haka take kuma da wannan Allah sauka musu aya da su waɗannan da sauran duk ne da sun kai sallah kamar ga hadisi ga hannun he. na man sallasan da ya hijira ya zo mak madina ya yi sallah wata goma sha shida ko sha bakwai ko kamar da bukhari ya faɗa amma na cikin muwadda ya yi jazami ya ce sha shida kai tsaye to ala kulli halin sai Allah saukar da aya wa makan Allah li yudhi'a imanakum Allah bai banzata bai walakanta sallar da kun kai ta wata goma sha shida imanakum ay salatakum وحدثني an مالك أن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يا صلى بعد أن قدم المدينة بان يزو مدينة يا صلى ستة عشر شهرا وتقوم شاشدة نحو بيت المقدس ينادل بيت المقدس ثم حولت القبلة سنأنك جوي القبلة قبل بدر بشهرين Kamu a ji yakin badar da wata biyu da wata biyu don yakin badar an yi shi shekara badar kubura an yi shekara ta biyu bayan hijira kila fahimta mhm. saboda haka sai kuma tun sannan sai suna kama tambayar junansu sai yanzu ina isirin da mun da mun kai wata goma sha shidda to ko ta kasu shin ko kaza kaza sai Allah saukar da aya wa ma kana Allah li wannan hadisi ya tabbata ko da yake muna gani nan Yahya bin Sa'id daga Sa'id Musayyabi kuma tabi'ina ko amma hadisin tabbatacce na a cikin Bukhari da sauransu duka ya fito ta hanyar Sa'ad ibn Abi Waqqas ga wani hadisi duk da dana ya zo mawqufan amma hadisi na ingantacce marfu'an daga Abu Huraira radiyallahu anhu ya tabbata وحدثني عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب قال ما بين المشرق والمغرب قبلة idza tujiha qibala albayt Umar bin Khattab yace ma bainal mashriqi wannan hadisi inda ba don dai muna da shi wurare da dama ba hadisi ingantacce ya tabbata ga Abu Hurairah radiyallahu anhu ingantacce kada sai mu ce hadisin ta hanyar sunan shi da wasu ƴan matsaloli guda biyu na farko nafi'u lam yudrik Umar ibn Khattabi nafi'u din nan almajirin abdullahi bin umar a bararen bawansa ko ko da ya zo a madina ya zo hannun ɗan. umar bin khattab ya rasu saboda haka lam yudrik umar bin khattab kuma an ce an nafi'in anna umar shi yasa bai ce qala ana samitu umar ko wani abu ba kaga akwai yanke dani illa ta farko kenan illa ta biyu umar bin khattab shi qala shi yace bai ce samitu rasulullahi ba hadisin mawqufin ko Haye ya wajiya to duka kaululuka abubuwa na guda biyu da ba mu da wasu hanyoyi da dai hadisin sai mu ce to ga shi nan fatawa ce in ma sahha ko ba haka ba amma kar mu ji tsoron wani abu hadisi ingantacce daga Abu Huraira radiyallahu anhu qala ma bainal mashriqi wal maghrib qiblat hadisin Salman al-Farisi ya ce wa hadisin Ayyub al-Ansari can wajen ya ce walakin la tusqabil qiblata wala tastadabiruha biga'in wala baula walakin sharriku aw garribu ko ba haka ba wannan duk ana magana ne ana ta tahdidul qiblati ina zaka dibi imam malik ya kawo ga hadisi saboda kai da wani fikihu ashe in kana gari in baka cikin garin makka da ko ina kake madina ta ko ina kake babban abin da aka huska aka son ka huskanta shatara ko na hawa gehe ko wajen alƙibla ba dole sai kayan daidai da ka ababba. tun da yanzu kana ɗan Najeriya ina kai ina cewa sai ka yi ina ka sani ko ba haka ba kawai dauranci gabas sai ka kabbarta shi kenan tun da an ce ma alƙibla gabas take nan gare mu ko amma kai ma kai ka san dai lallai tun da alka'aba ɗin ba daga kusurwar dama har kusurwar hannu ta kare ba ko ba haka ba kai ma ka san in kun ka jera sahu in kai sallah nan na wata shiya yayin sallah ba a ce duk kun jibi ka'aba tun da tsawonta bai kai haka nan ba saboda haka a kan haka jiha ɗaya za ku dibi shi a nassin qur'ani ko wa min haythu fawalli wajhaka shatara shatara yace yanki balgaci ko ba haka ba gehin sashin tu shatara ko ba haka ba da ka kasa duniya kashi biyu ka yanke ba shine shadaru ba fa shadaru ya rasulullahi inda sa'ad ibn abi waqas ko ai annisu da ka yanka duniya biyu kai haka to duk abin da ka ɗauka haka gabasta ku fahimce ni to in gabas ta nan gare mu Afirka yamma kenan to duk abin da ɗauka menene alƙibla ta shi ko wanda a kudu gare ta sai ya arewa duk inda ɗauka alƙibla ta shi ko wanda arewa sai ya dibi kudu duk inda ɗauka alƙibla ta wanda a can ƙetaren gabas sai ya duwa yamma duk inda ɗauka alƙibla ta shi hadisin ka ce muna ga 'yan makka sai ya ce mi sai ya ce ma bayna al-mashriq wal maghrib qiblatun tsakanin gabas da yamma to nan al-qibla take ha to nan al-qibla take kamar yaya to yanzu tsakanin gabas da yamma na al-qibla take kana wanda dan madina aka magana ko eh to sai niddi bi shaf na di al sai ce shi sai kara da cewa idza tuwjiha qibala al-baiti amma ka dibi bangaren daki to in kasa yamma hannunka na dama gabas hannunka na hagu kana cikin garin madina to ka gabas ko in ce ba dibi alƙibla an fahimci wannan ko babu ka'ida ko babu shaɗin cewa sai ka dibi ka'aba kai da kai ما جاء في مسجد رسول الله في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبين يزوج مسلاة annabi صلى الله عليه وسلم نفلنا حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن رباح ثقة وعبيد الله بن عبد الله su biyu din ga su sun ka ba malik labari duka suna cikin dabaqatu sadisa da zaid ibn ribahin da ubaidullah ibn abi abdullah an gane ai malamai ne na guda biyu duka ma fi katul min dabaqatu sadisa to shi ubaidullah ibn abdullah an abi abdullah baba ne kenan ya karbo daga abi abdullah wa abi abdullah salman al-aghar an fahimta haka ma shi ma zaid ibn rabahi shi ma an abi abdullah salman al-aghar an fahimta dukkan su sun bashi labari an abi hurairata daga abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala salatun fi masjidi hadha khairun min alf salatin fi ma siwahu sallah a masallaci na wannan masallacin madina khairun ya fi alkhairi min alfi salatin daga sallah dubu fi ma siwahu inda ba shi ba ko ina na illa al-masjid al-haram banda dai masallacin Allah ne al-haram banda masjid al-harami shi tashi falla daban take hasali ma hadisai sun tabbata ya fi na Madina ko da nawa da sallah dubu ɗari dubu ɗari shi ya ya ba ya na Madina ya hina sauran salloli ya sauran masallatai da dubu ɗari shi kuma na Madina ya hi sauran masallatai da dubu to in za ka ya za ka analysis to na niyyar tsere mana annabi dubu ɗari ko? to yawwa dubu tis'in da tara masha Allah da su ya tsere mana manzon Allah sallallahu alaihi wa wannan kuma shi ya tabbata yadda wasu nan da kila hadisan ba su gare su ba suna musu kila kun kai ta'ammuki wajen karatu za ku samu har daga cikin manyan manya suna musu haka nan cikin magabata hadisin abba ya zo gare su madama hadisi ya tabbata akwai wata jayayya Mhm. ko kuma yanzu hadisan da suka faɗi na gaba an ce sun ce sun yi musu haka kila ba su inganta ba don an ce wani na cewa masallacin haram ya yi masallacin madina aka ce eh, umar ya kira shi ya ce mi kakasa kakace kana cewa ya ce cewa ni masallacin haram ya yi na madina ce a ah, kai dai ka bar su haka nawa da an ka bar su kai sallah duk inda ka samu ko ba haka ba to kila da Allah in dai sahha hadal hadisi ila umar bin khattabi uzurin da muka bashi kila wannan hadisin Abu Hurairah bai kai ga ba bai ji ba da inda ya bi shi ko awwalu man yaqulu bihi ko ba haka ba ko kuma kila ma sanadin na wannan hadisi zuwa ga Umar nace ya ce haka bai inganta ba Allahu a'lam masallacin annabi da ya daraja to ko cikin masallacin annabi akwai wani wuri wanda shi kuma ya fi sauran daraja وحدثني عن مالك عن قبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة Au an abi sa'id al-khudri Ana sanadi shi ma yana cikin masu daɗi masu ma'ana dama idan ka samu sanadi mai sarkiya ɗalibin hadisi kullum na in ya samu sanadi mai sarkiya musamman yana karatu gaba ga malami ya samu irin waɗannan hadisai sai ya samu wani ƙarin bayani ko ba haka ba amma ya samu hadisi sanadin wadihu ya gane a shikenan babu wani da ya san ilimin ko hadisin da ya inganta shi na kamar da muka sani daga Malik daga Khubayb ibn Abdurrahman ibn Khubayb ibn Yassaf الانصاري المدني في كتب من الطبقه الرابعه شو انا بين مثلا خبيب بن عبد الرحمن حصل ما بخاري يحد حديث ني ده مسلم ده سوران سن بخاري ده مسلم كاجا اي حديث الناكير كو عن حفص بن عاصم ده حفص بن عاصم وعن عاصم عاصم ابن عمر بن الخطاب عاصم دان عمر مختار كان هو كان عبد الله بن عمر انا ده cikin mutanen da kila sai ga mutum ba yake ayi ba san amma akwai hadisin ko ko akwai labari da aka ba su lalla ya inganta labari na da aka yi muna ta karatu ne wurare da dama sanadi ne ko na gane na mance ban san hakikanin sanadi ne ba amma kila in munasaba ta ka wata rana a duba na cewa akwai Umar Umar wata rana Umar bin Khattab yana khalifa yana yawo cikin gari cikin dare ko da dare ko da rana dai cikin Madina sai ya je biya gidan wata tsohuwa sai ji tsohuwar na ce yadda ke tashi ki dama a mi aka ce ma laban laban nono ki dama nonon nan ki dama mai kwame ki zuba ya ƙara yawa sai ɗaya ta ce haba mama ke san umar ya umar ji ke san umar ya hana haka kuma ya ce mana gishi na sai ta ce kina banda shiga ta ka banza umar shi muke haka yana ladin shi umar dan ya sani shi muke haka sai ta ce to to inna in Umar bai jinki to ai ubangijin Umar yana jin kina ganin ki Allah kenan Umar na ji sai ya ce ma yaro ne a Abdul Alqari Abdurrahman ibn Abdul Alqari muna ji yana hitowa yace sami alama ga gidan sai wata eh, alama wadda zaka gane shi sai shi yadda ya yi eh, alama da gawayi ko ko da wani abu ya ɗauka ya nana alamar da da sa'in yadda ana ana ganewa shi kenan ya yi alama sai sun kauce da sahe sai ya kira ɗane asim wannan ya ce ka je gida kaza wane ja ku tashi akwai yarinyar gidan to ka tafi gida ka tafi gidan nan ka bide ta aure don fa ha mu'minatun taqiyya ka aure ta ita yarinyar nan to aka ce Asun sai je aure ta sai ta hau mai iya gwaraza yana daga cikin malamai labarin suka kawo na cewa ka zaɓan ma kanka kuma ka zaɓan maɗiyanka mata ƙwarai ko ta hanyar ka ƙaunin gida tawa umar in tawa wata ta cewa in umar bai ganin ki ko bai jin ki ai ubangijin umar na nan kaga ka huta kenan ba ba ba ba sai ka ta faɗa kana mazure ko tunda ta san akwai Allah ko ba haka ba Allah samu gane hasubna asib to kaga kaga in labarin ya tabbata to kaga hafsa ɗin ga ɗan mai imani bangare biyu ko bangaren asim da dan bangare waccan mai nono ko ba haka ba <laughs> to ala kullu halin ko da labarin ba inganta ba a wajen malaman hadisi huwa thiqatun sabt حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سكن طبقة الثالثة أم فهمت عن أبي هريرة يا كبو دقى أبو هريرة أو عن أبي سعيد الخدري كو كما دقى أبو سعيد الخدري wanne daga ciki a nan shin waka shakku shin hubai bin abdurrahman ka shakku ko malik ko kuma ya hayar ne ya hayar laifi waka shakku cikinsu sai mu ce to in mun ka koma ga wasu ruwayi musamman ruwayi bukhari an fi da hadisin ga ko ba haka ba ya fita shi ta layi musaddad layi musaddad ga malaminsa malaminsa daga hubai ba daga malik ba daga hubai bin abdurrahman ko ba haka ba daga hafsu ibn Asim daga wa daga Abu Sa'id al-Khudri bai ce daga Abu Hurairah ba in ba mata insha Allah an gane afwan daga Abu Hurairah radiyallahu anhu ko ma'ana dai bai kawo kowa ne kowa ne ba ko to in haka na sai mu ci mun samu ta hanyar da ba ta yi hayab ne hayal laifi ba kila fahimta wanda ba tashi ba to shi ya faɗi mutum guda ba mutum biyu ba saboda haka kan haka sai mu ce kila wahami daga yahami da Allah ya sina an fahimci wannan wasu ka ce a audan gaba da shakkita ba ma'ana rawa an abi huraira wa rawa an abi sa'id al-khudri kuma duk da ala kulli halin ko da shakku kai kowa ne kowa ne da abu da abu sa'id al-khudri kilahu ma sai tunda kun dukan sahabina ba matsala game da hakan hadisi da ya hau da nasira أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بين ku cika min hadisin baina ni ma baina yahin eh, ma baina kabri ko baiti baiti duka kabri ko wasu kabri wasu baiti ma baina kabri wa minbari rahoton miliyar janna ko wa minbari alal haudi to duk wanda ya sana shi ma baina kabri to ya gyara kurena kurena ittifaka malamai sai bayani sun ce na. kuma ya zo wurare da ma bai na kabi na da wani sama ma bai na kabi ko bai shi to bai bai ki ko to daidai haka yake bai shi sama ko haka yake don annabi sallallahu alaihi wasallam bai rasu ba aika wata magana ko ina sai da kabari ne yake annabi san gaibi ba kuma annabi bai san inda zai mutu ba wa ma ta gari nafsun bi ayyi ardin ta mutu in ku kace banda annabi sai ka ba mu dalilin da ya cire annabin ko qul la ya'lamu man fi samawati eh algaiba illa Allah saboda haka annabi bai san inda zai mutu ba saboda haka dai faɗin magana magana dan yana waya mutu ko sham ko ya mutu kaza ko ya mutu kaza ko ba haka ba eh ko ya mutu bayan gidan wa ko ya mutu a gidan wa ko ya mutu makka ko ya mutu madina ko ya mutu kaza ko ya mutu kaza tsakani nai da kila dan zai mutu ai kila ana samun kabarin kila wani kahiri ko ko ko wani wurin da aka bauta mu goma ko to nan zai zama rayuwar miladul jannati eh eh amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya san ina ne baituhu yake ko ba haka ba sannan ya san ina ne mimbaru wannan hadisi a cikin hadisan akida in muka zo za mu yi bayani insha Allah wa daga cikin hadisan da wato Allah ya ji kan malaman hadisi kamar tun ba san bid'a za ta shigo ciki ba tun ba da niyyar wannan bire ba sun magance haraka an faɗa ma hadisin gawa da yake ko amma duk da malamai sun sha bayani sun yi bayani bata tabbata ba sai dan bire ya taso ya ce hab annabi ya san ma inda zai mutu tun da ya faɗa mana ma muhallin da zai mutu ma bai na kabri wa minbari ko rawdatu mariya al jannati ko ba haka ba daga sai su yi umumu su yi ta su maganganu waɗanda kai ba su sauraruwa ko ba haka ba su yi ta sakara su auliya wallahi ko ba haka ba shehuwa ne shehuwa ne wurin na an kai da shehuwa da shehuwa ne wurin nan an kare da duk ba ba haka ba hmm. ma baina baiti tsakanin daki na daki na kuma wannan mu koma ga wannan gida na ko ɗaki daki na ba gida ne ba sai an kace ce to ɗaki wani ɗaki jazakallahu khair amma don ni kace haka eh to ka ku kamu ne sai yanzu ka kuma ka su ka ce a kamu kenan ai zaman kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam ya zan dakin Aisha muwafaka da yanka samu kuma shi yasa masu kure sun kai kure don sun ga an turwa shi dakin Aisha sun suka ce ma na kabri wa mabari. muku abin da yasa muka ce ba annabi ya ce haka ba don sanadin bai tabbatar da haka nan ba kuren ruwa to nan karin yan bid'a na da kason a ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ta inda zai mutu hadda ta mai irin kauli na hadarin jiddan sai an zaga ida za ka tabbatar da haka nan kawai muwafaka an ka samu sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rasu ɗakin Aisha ɗakin Aisha sai zan sai sun ka aza bai ki ka biye ka nishi azawa ta kila fahimta a cikin manyan malamai sun wada haka nan ma bai baiti wa minbari raudatun miriyadul janna tsakanin ɗaki na da minbari na raudatun miriyadul janna ibn hajar yace dakin aisha ba su ya ba da wasu dalilai ku ji ba ce in kuma koma cikin fatahul bari mai takarulul hawalik ya ambata wasu labarai da yawa ga sunan kasa amma ba mu da lokacin ambaton su wa min bari ala hawli yace kuma min bari ina nan inda yake yana bisa takki kamar yana bisa takki shin a ranar alkiyama dauka zai a yi bari mu sauki a koko gurbin da bari yake nan tafkin zai kasance ranar alkiyama التسليم إلى الله وما هكذا في أبا الأمر يا الله وحدثني عن مالك عن عبد الشيخ حديث كنتي عايش سوسي ما بين القبر والمنبر ko ka wani dan bid'a baka hujja da shi ko ba haka ba yace annabi ya san gaibi duniya hada ma inda zai mutu ko ba haka ba an hadathani an malik an abdullah ibn abi bakr an abbad ibn tamim an abdullah ibn zaid al-mazini sanadin mun san shi sosai أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وانك بما سابانيكو نتكو هكا يكي ehen saboda haka dai hadisin haka yake kun kun kadi ba cikin bukhari da muslim sauransu saboda kun ya sa kabri kura kuran da sakuna tsakanin gida na daki na dan Aisha radiyallahu anha ko sun kace a duk kowane daki na manzo sallallahu alaihi wasallam in ko haka na sun kace kenan kwakwahin dakunan don dakunan manzo sallallahu alaihi wasallam an jera su haka ko yawa kwakwahin da'irar daga dakuna ne gaba ɗayan ka zagayo suna zagayar masjid ko har zuwa mimbarin kenan mai radin janna wasu ka ce a'a abinda aka nuna rawatu miradil janna wuri na da aka samu aljanna in zai kai sallah wurin to wuri na da zai kai ka riyadul jannati wasu sun fasara haka ala kulli halin dai falalat wurin nan na rauda har yanzu in ka ce masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam akwai alamun da aka sa na na grade din kafi da sauransu wuri na mai daraja in ka samu sauki kana iya sallah nan amma ba dole bane ina jin kila lokaci yayi yake kun san lokacin ya dan canza yanzu kusan takwas aka sallah to in muka zo zuwa takwas mun samu awa guda ina jin mu tsaya nan a gurgurtattun da kila akwai tambayoyi insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya zama atar musulmin da farko dai an sanar da mu cewa akwai kasusuwan bulugu da wadda an zo da su don waɗanda ba su samu ba ko masu bukata su mallaka sai su ga masu sayarwa can wani ya rubuta takarda ta shawara cewa 'yan kwamiti ya kamata a 'yan kwamiti su nemi sunna tv wai don sanin yadda za a ɗauki nauyin sa karatun nan don fa'ida su ga al'umma to jama'a sun jiya don haka wanda yake da wata dama ga wannan watakila mu dai mu mai wani kwamiti ba tukuna zato muke su in sun ga abin da zai musu ne za su wannan to ban da shi akwai wata muhabara kuma da za a yi yau a can cikin gari masassaka kusa da gidansa da wani cikin gari masallacin abu ayyub al-ansari shek jabir sani mai hula zai muhadara akan muhimmancin bai sunna a musulunci yau da daren nan insha Allah kila ma yanzu an fara dan takwas saura kwata suka ce Allah bada da ikon halarta amin wannan ya ce menene bambanci hanyoyi sun katse na kafin ruwa da na bayan an yi ruwa da wancan hadisi na karanta da ce wanka da ati subul ai dai kusan ma'ana guda ta hanyoyin neman arziki ka san kamun ruwa ko ko kamun a samu ruwa saboda ah, ah, farin da ake kwama da shi duk hanyar neman abinci ba ta noma ta aka neman abinci ba sannan ko ta kiyo ko to duk gaba da hanyar suka katse amma kuma bayan ruwa shi ko ruwan ya hana hita saboda haka ba ma ka hita ba batun ciya ka hita ka nemi abinci kaga babu wannan magana shi ma hanyoyi sun katse kamun ruwa babu su bayan ruwa ruwan sun hana a kai gare su na'am da yake tambayoyin tsohin tambayoyi ne wani ya don Allah me ake karantawa tsakanin kabbarorin ina taron salatul idain ah, babu wani abin da aka karantawa wannan yana cewa malam don Allah mai sunna ta tabbatar ga kabbarori wurin sallar jana'iza to sunna ta tabbatar da ana kabbara hudu ana biyar ana shida ana bakwai ana takwas ana tara duk suna ta tabbatar kowane kai ba kayyade ba ba a ce sai hudu ba ba ce sai kaza ba ko nawa kai wannan kenan sannan bayan kabbara harama kabbara farko zance sai kai karatun fatiha bayan ta biyu ka yi salati bayan ta uku ka yi addu'a ga mace bayan ta hudu kana addu'a ga kanku da sauran sauran musulmi kana yi sallame a tanan in kuma ka ga muka kara ka sake kabbara ka koma yin addu'a ko ga macin da kanka kana yi sallame a tanan in ka ga dama ka sake kabbara ka koma addu'a to haka dai za ka yi har ka cika adadin kabbarori an samu hadisan da suka zo dai kala kala daga hudu zuwa bakwai zuwa tara na kabbarori kuma duk wanda ka la ba sa zalika insha Allah ya daga cikin aiki da sunna at-tanawwu tara na kai wannan wata rana kai wannan wannan tambaya yake game da sallar kirsimati wata ma ga na aje ta kanta daukar lalura ta wuce ko a karanta a kan kwana sallar kirsimati wai in sun bashi abinci to no wannan yana cewa ina son karin bayani akan sallah da aka yi bayani shin wanda bai yi alwala ba bai taimama ba akan sallah ta yaƙi menene hukuncin haka to ban sa abin da ya kasu shi bai yi ba ko wanda bai samu damar yi ba kawai baka samu damar yi ba in dai babu ruwa sai ka yi taimama wannan shine a yanayin da an ka ba su ko yi taimama ko ka yi aron to ban san ni ya kame da bai samu yi ba in dai babu arwalla to akwai taimama wannan ke wannan ne ma yake do Allah malamai bayani akan hadisan da suka halatta biyar masbuki ba hadisan da suka hana biyan masbuki ba ba wai ashina ba hadisan da suka hana biyan masbuki ba ko ko suka halatta ba shi abin yake ba rashin hadisan da sun ka hana abin masbuki haka magana take ina fata a gani idan babu abin da ya hana ya halatta a yi in mutum ya ce ma ba a yi ce kawo ma inda an ka ce ba a yi haka kadiyar take ta kusa kenan ya ce malam ga sallar idi malam idan mutum ya yi sallar idi ya yi amfani da rediyo wajen sallah idan mutum baya jin sautin liman ko akwai sallah to ni da inda ya ya saurare fatawa malam Jafar da ba bai bai abin ga ko bai tambaya ta wani ko ba haka ba mm-hmm. shi ma ya tambaya malam Jafar wai yana iya biyar sallar da aka yi ta tarawihi ta Makka ga TV TV na gida ne sai ya bude tunda ana live ko kai da aka yi sai kabbarta yana biyar ta Makka sai ce mai kware yana iya biya in dai sahu ya kawo gida ne ko kware in dai sahu ya kawo gida ne yana iya biya yawwa wannan tambayar sa tana da tana da bangarori biyu guda bangare guda ya shahi limayin masallacin ga kuma ya gyara tun kayan yanzu suna cewa ana tsawaita to ya bar tsawaita ina jin ya ji kokinsu sai ya ce malam ni ne na sallar juma'a na manta ban yi alwala ba har an gama sallar na dawo gida sai na tuna shin malam idan zan ranka raka'a nawa zan yi in za ka ranka azhar za ka yi aka maka Allahu kada ba san a raka'a nawa ta ba ko amma dai azhar za ka yi kallon ya ce assalamu alaikum malam Allah ya kara maka lafiya da imani kusan dai duk suna wa'annan addu'o'in don Allah malam menene gaskiyar maganar da ake cewa idan mutum ya fara alwala ya kai rabi sai ya yi tusa suka ce wai ba zai dawo ba ya isar da ita kuma akwai alwalarsa menene gaskiya wannan maganar ina jin aiko satin da ya gabata an yi ta ko wanda ya ce haka sai ka tambayi dalili shi kenan ka tambayi shi shi da ya ce ni dai ban ce ba ya ce assalamu alaikum malam kamar yadda ake bayani cewa duk hadisan da ke cikin bukhari da muslim ingantattu ne to amma na ji ka ce ga wani a cikin muslim bai inganta ba don Allah muna son ƙarin bayani eh akwai lalle akan hukunci umuman gaba ɗaya dukkan hadisan bukhari ingantattu na talakatul ummatu bil qabul amma akwai ɗaiɗaikun hadisai da aka yi maganganu game da su musamman an fi samu su cikin bukhari cikin muslim a cikin bukhari sai dai a sami wata kalbi ko abin da ya kamanci haka wannan ba na faɗi ba hadisin ma na ambata wannan nace mai bai inganta ba na musulmi ba inda faɗi ba malamai sun ka faɗi saboda haka abin ba mushkila ta ba yawwa ya anka hukunci na gaba ɗaya hadisan bukhari da muslimu gaba ɗaya don ummatu bil kabuli al'umma gaba ɗaya sun rungume sun ce littahi na ingantacce to sai dai akwai ai babu aballahu an yakuna al-kamalu illa li kitabihi Allah ya ki yadda bai yiwuwa a samu littahi ɗari bisa ɗari babu kure babu wani abu sai littafin Allah shi iya haka nan saboda haka don wasu yan ɗaiɗaikun kurakurai da aka samu to wannan ba wata matsala ta ba kuma in ka zo kai karatun harka hadisi din duk za a yi ma bayanin su kuma za ka ji ka gamsu babu wata matsala game da wannan Allah samu gane wanda ya fakin mota mai lamba 158 gada waya jaye akwai mota za ta shiga gidan wannan ya ci gaba yana cewa Allah ya kara ma malam ihlasi bayan ruku'i na farko in na taso zan karanta fatiha ko sura ɗaya zan karanta eh za ka karanta fatiha da sura gaba ɗaya yana eh, za ka karanta sura ɗaya ko yana jera magana salatul kusufi ko salatul kusufi ta ko to kila ya ba san kenan ko don na dan manta qadiyat a bari sai na duba daga baya wannan ya ce Allah shi kara mu malam imani da ikhlasi yana ƙara tuna malam game da hadisin nan na tawassali ba gudun kada mu ja mutane ba da yawa musamman aina kullum yana tuwa shirye da dai ne kullum amma kuma gashi yanzu takwas da kusan kwata ko kuma kila wasu na da shawar su ta kila su samu ko da ragowar ta ko eh, ya kamata tun haɗin sunna na kware da gaske musamman tatin tafi ɗin gwagwi din muhimmancin biyar yawa saboda maganin yan bid'a ko ba haka mun san garin wanda yake eh ko ban yau kun san abubuwan da suka faru ko ba haka ba yawa na yan shi'a da sauransu da sauransu kuma ba su gushi ba suna ci gaba da yi ko ba haka ba kuma harkar da'awa ta sunna taro ce in taro nan mukai ko yawa don kashin baki na <laughs> yawa to Allah ya taimaka insha Allah ya hankuri kullun tare da takardar nika tahowa sati duk na cewa an yi bayanin ta idan lokaci ya bari kuma in na gana ɗayan bayanin ta minti ɗaya minti biyu ban yi mata adalci ba akalla kila in bata minti goma game da hakan ayi hakuri insha Allah eh, ya hakuri insha Allah sai mu bar mata tambayoyin sati mai zuwa mutane su yi hakuri da abin da ke hannu har yanzu a dan su amma dai ba yawa alhamdulillah mana سبحانك اللهم Allah, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك bai ne.